ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم نعم الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله إيه امام ايه الامام احمد بن حنبل الامام احمد بن حنبل واما الامام احمد فهو كما هو amma kala ibn jawzi amma shi imam ahmad shi kamar yadda ibn jawzi ya faɗa fil ne a littafin shi manaqib huwa aktsaru a'imma jam'an sunna Shi ne mafi yawan al'umma tara sunna imam ahmad a cikin imaman nan abu hanifa malik shafi sai shi wato duk ya fi su tara hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am wata masukan da kuma ya fi su riko da ita yana daga cikin mafi mafi yawan riko da sunna akan su nam hatta kana eh, yakrau wada ulkut ai ya kasance yana kyaman wato ya rubuta littattafai allati tashtamilu ala tafai wanda ya kunshi furu'a na fiqh war ra'ayi eh da ra'ayi an gane yana kyaman ya rubuta littafin da ya kunshi furu'a na fiqh da kuma ra'ayi a ce ra'ayin Imam Ahmad kan kaza shi ya zo kawai ya zuba hadisi kawai an gane wannan ko dan yana ganin ko da yashi wannan ra'ayi na shi zai iya ganin zai iya kuskure kuma in yi kuskure mabiya za su ce ai fatawan malam ne kuma malam din nan tun daga ya bada fatawa ya san abin da yake yi tun daga malam ya bada fatawa sabanin hadisi ya nuna hadisin bai inganta ba sai su taka hadisin don goyon bayan ra'ayin shi to wannan shine abin da ya guda saka in ya bada fatawa baya son fatawar shi a rubuta sai sa a rubuta fatawar shi kawai yana son ya bada fatawa shi kenan ku aiki da shi ya wuce kawai kenan in ka ga fatawar imamu Ahmad to ɗaliban da suka rubuta da wayau ba wai ra'ayin shi a rubuta ba na'am walizalika kala la tuqallidin saboda haka yace kada kai taqalidi da ni wala tuqallidu malikan kada kai taqalidi da malik wala wala shafi'i ko shafi'i wala al-auza'i ko awza'i wala sauri ko sufyan sauri min ku kira daga inda suka kira daga ina suka kira daga kitab da sunna duk abin da za ku yi na addini ku kira daga kitab da sunna kan ku ce kun bi ra'ayin ahmad kun bi ra'ayin malik an gane ku na'am kun bi ra'ayi riwayatin a cikin wata riwaya la tuqallid dinaka ahada min haula kada ka rataye addininka kada ka yi taqlidin addininka ga ɗaya daga cikin wayannan na'am ma ja anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da abin da yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa fa khuzbihi kai riko da shi na'am kuma tabi'in sannan tabi'ai ba'ada ba'adu bayan haka a rajulu fi mukayyar. shi mutum an bashi zabi tabi'ai bayan haka in dai tabi'ai ne shi mutum an ba shi zaɓi ya duba wanda zai bi daga cikin su na maƙalan maratun ya faɗa wani lokaci al'ittiba ittibau an yattabi an rajul ma ja an nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya kira ittiba biyayya shine mutum ya bi abinda ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda ya zo daga sahabbansa na'am summa huwa min ba'di tabi'in mukhayyar sannan lallai shi bayan tabi'ai an ba shi zaɓi an bayan tabi'ai an ba shi zabi ana abin da yake nufi gaban su kenan ba an baka zabi in shi imam ahmad ya yi magana ko shafi ya yi magana ko malik su suna bayan tabi'ai an baka zabi ka duba wanda zaka bi ra'ayin shi wa qala aidan eh wannan mu duba cikin abu Da'ud fi Masa'il imam ahmad za mu ga wannan magana sannan ya faɗa kuma ya ce ra'ayul auza'i wa ra'ayu malik wa ra'ayu ibn ya ce ra'ayin imam al-auza'i da ra'ayin imam malik da ra'ayin Abu Hanifa kulluhu ra'ayi duka shi ra'ayi ne na huwa indi sawa shi a waje na duk ɗaya ne da kabu wannan ko wannan ko wannan duk ɗaya ne ba magana cewa wani ya fi wani a wajen su wa innamal hujja fil asa kawai hujja yana cikin hadisai ne kawai kawai wani yanzu ce ma ai dole ne ka bi Malik. ai dole ka bi shafi kamar yadda muqallida suke faɗa sai sanya ma biyayya ga wani mutum wanda ba annabi bane shi babu wanda ya wajabta ma kai biyayya ga wani mutum wanda ba annabi ba Allah bai tambayan ka me yasa baka yi biyayya ga wani kai ka rufe ido kana dai babu wannan an gane wannan Imam Ahmad ya ba mu ka'ida ra'ayin Auza'i ra'ayin Malik ra'ayin Abu Hanifa ra'ayin shi kanshi ra'ayin Imam Shafi ra'ayin waye duka shi gaba ɗaya sunan shi ra'ayi an gane kuma yake duk a waje na duk ɗaya ne wa innamal hujja fil asar akan samu wani zai ce ma ai shi Imam Malik ya fi wani zai ce ma Abu Hanifa ya fi wani ya ce ma Shafi'i ya fi to shi ya ce wa huwa indi sawa kawai in dai ra'ayi ne amma in sun kawo hujja ne da ilimi to wannan babu shi daban an gani? ina masu cewa to ai imam malik ya fi sanin kaza to kenan lazimi ne wanda ya fi sani ya zama kenan komai ya yi daidai mukaddara ya fi sani duka to lazimi ne kenan wanda ya fi sani ya zama to duk abin da ya zo da shi daidai ne zai iya wa ka fi sani a bangare kaza ba kuma za ka wani lokaci ka yi kurakurai na ƙasa da kai ma ya gano kurakuranka mun karanta wannan da yawa mun gani ba lalle bane a ce dan malami ya fi ilimin wace da abin da ya zo da shi daidai ne eh na'am wa qala aidan min illal fiqhi rajul daga cikin karancin fiqhin mutum an yi kalli da dinahu rijal wato ya yayi taqlidin addinin shi ga mazaji ya zama to kawai yana makauniyar biyayya daga mutum yana makauniyar biyayya yana da karancin me ko wani mari eh, yana da karancin oke na matsalar gini ko eh, marar da hadisi rasulullah duk wanda ya tunkuɗe hadisin manzo sa sallan to yana kan gaban halaka hmm. kaga za a kawo mutum hadisi ya tunkuɗe hadisin kuma ya yi fito ba ma tunkuɗewa ba izgili ko ba kawai an kawo hadisi ka yi wayo ba ka yi aiki da shi ba kana kan gaban halaka to mutumin da kuma ana kawo hadisi bai san ma ya ji hadisi izgili yake wa hadisi da Allah ku raba mu da wannan hadisin banzan haka za ka ya faɗi maganin da ya gada ma kan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan yana kan gaban halaka eh na'am wa qala aidan min qillati ar rajul ya ce kuma daga cikin karancin fiqhin mutum shine ya rataye addinin shi ga mazaje yace ni aini kawai duk abinda malik ya faɗa shine magana na aini abinda shafi'i ya faɗa shine magana aini abun abun abu hanifa aini ibnu hazm aini albani aini kaza ya zama to wani mutum yake bi ba Allah da manzansa ba in wannan mutumin ya faɗi magana shi ne daidai in wasu malamai sun faɗa ba daidai ba ne to wannan yana daga cikin ƙarancin fiƙihun mutum ya rataye addinin shi ga wani ya bar Allah da manzansa kun gane wannan ayi aha ana abu yusuf rahimahullah abu yusuf ya faɗa Allah ya masa rahama la yahillu li ahadin an yaqula Ba ya halatta ga wani ya faɗi maganar mu yace yana bin mazhaban mu ta alama min ainin akhadnahu har sai ya san inda muka ciro sai ya san inda muka faɗe shi a gani kada ya zo ya ce ai yana bin mazhaban Abu Hanifa sai ya san dalilan da aka dogara wajen gina wannan mazaban. idan ka ce zaka bi mazaban malikiya to ka san dalilan da malik malik ya dogara da shi kan abu in dalilin mai karfi ne masha Allah in ba mai karfi bane ka ajiye shi lamma tanazara huwa abu yusuf wa malik bil madina a lokacin da da shi abu yusuf ɗaliban abu babban ɗaliban abu hanifa kamar yadda ibn al-qasim babban ɗaliban malik ne lokacin da lokacin da abu yusuf da imam malik suka samu munazara a madina sun yi haka a gaban sarkin musulmi haruna rashid game da matsalar sa'i sa'i kusan sa'i ko yawa babban mudin nabi mudunabu hudu ne sa'i daya to sai aka tattauna da shi Abu Yusuf da Malik kan ainihin sa'i da kuma zakan zaka ainihin irin su alayyahu irin su a wannan irin su alayyahu irin su kabeji irin su latas irin su kaza eh, duk da irin da kaya irin eh, irin da koraye kayan marmari da sauransu in kadda malik limastad abihi min tilkal tilkal di'an sai imam malik ya kafa hujja limastad yi da abin da yi da'awa da shi daga cikin wayannan sa'i eh sa'i wanda aka ciro daga iyayensu imam malik zai kafa hujja da sa'i wanda aka aka aka ainihin ciranto daga iyaye yace sa'i wanda tun kaka da kakanni yake amfani da shi wanda yace daga iyaye tabi'ai wasu ina zai tabi dan su iyayen su malik tabi ne sannan sai sahabbai haka sama to sai malik yace saboda haka sa'i wanda za a kafa hujja da shine sa'in da yake nan tun zamanin manzon Allah har zuwa yau imam malik yace mishi wa bi annahu lam yakun khadarawat yukhraj fiha shay'un fi zaman al-khulafa'i kuma yace babu ainihin korayen ganye da ake fitar da zakan zamanin manzon Allah tunda zamanin manzan Allah ba a fitar da zakan korayen ganye to har zuwa wannan zamani ba za mu fitar ba ya kafa hujja da amalu ahlul madina kin ana kiran wannan amalu ahlul madina an gane to akwai amalu ahlul madina da ake kafa hujja da shi akwai wanda ba a kafa hujja da shi akwai amal ahlul madina wanda aka yi sabani a kan shi zaga mutanen madina kansu ma sun bambanta kun gane wannan akwai matsalar da imam malik ya samu matsala da wasu yan madinan ma sun yi bin shi akan ra'ayin shi kaga shi ba amal ahlul madina bane manya manyan malaman madina ba su su goyi bayan malik ba shi ga ra'ayin su ma ga ra'ayin su ba wai wani malami na iraki ya ja da shi malaman madina suka ja da shi misali imam malik ya samu matsala da imam malik kan ani bil khiyar malamai ka farraka masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matsar ba su rabu ba idan da mai siye da mai siyarwa suka mai siye yake ya siya mai siyarwa yake ya siyar mai siye yake ya siya to kafin su rabu suna iya fasa cinikin kowanne daga cikin su amma da zarar sun rabu shi kenan ba daman a fasa to imam malik ya ruwaito wannan hadisi abu wasa sannan hadisin nan ya zo daga sahabbai da dama amma imam malik bai aiki da hadisin ba yace hazal hadis laysa alaihi amal yace wannan hadisin ba aiki da shi wato yana nufin mutanen Madina ba su yi aiki da hadisin nan ba Ibn Abi Zaid ya ce eh, wannan hadisi ya inganta ce eh ba magana manzo Allah bane ce eh su wane ne mutanen Madina da ba su yi aiki da shi mu muna muna aiki da shi babban malami abokin karatun malik ne ba karim ne na malik ce ka ce mutanen madina to su waye mutanen madina ga mu nan sannan ga abdullahi bin umar abdullahi bin umar in ya sayi kaya a wajenka yana siya zai so ya bace ko in ya siyar ma da abu yana siyar ma ko zaka nabe shi karansa kaka zo kace ka fasa ga irin su Abu Huraira irin su Ibn Abbas ga manya-manyan zarata ga Sa'id bin Musayyab in ana maganar Madina aka cire Sa'id bin Musayyab ya ba Madina kusa akwai malamai da dama tabi'ai da sahabbai yan Madina ne da suka suka yi aiki da wannan hadisin to shi yasa ibn abi zai tambaye malik wannan hadisin ya inganta yace ya inganta me yasa baka yi aiki da shi saboda ya saba mu'amala ahlul madina su wane ne yan madina babu ki to ka dawo kai aiki da hadisin nan in baka ba wallahi ba da baka haka suka bar duniya gaba ɗaya ba sa magana da juna yace ba shi ba malik har abada suka samu sabani mai tsanani ibn zai kan wannan matsala din har ta kai ga ibn abdul yana iya bude baki ce yana ganin malik ma ya rida kwarai da gaske al'amari ya kai inda ya kai wanda ya zama amma kuma abin da zai ba ku sha'awa ɗaliban da suka zo daga bayan su duk suna karban hadisi wajen suna karɓi karɓi ilimi wajen su kuma duk suna ba su mutuncin imam ahmad ya ce tabbas ba na tare da imam malik kan a halin madina amma maganar da ibn abi ya faɗa wai malik ya yi da malik da ya yi da malik ya yi ishtihadi ba a zargin mutum akan abin da ya ishtihadi a kai. malik ya yi ishtihadi in ma mutum ya yi ishtihadi ya dace ko ya yi ishtihadi ya kuskure shikenan malik ya yi kuskure an ji amma kafir ta shi bai taso ba mushtahidi eh baka tilasta mu musayi mushtahidi ya bi ra'ayinka kun gane to irin wannan amalu ahlul madina din yana da yawa wanda imam malik ya ruwaito hadisi sai laisa alayhi al'amal kuma kana bincika sai ga wasu yan madina nan to in an yi irin wannan irin wannan amalu ahlul madina ba hujja bane shi an gane wannan ko sannan kuma akwai amalu ahal madina wanda ya zo wato ma'ana imam malik ya ce babu aiki amma kuma gashi an samu hadisai da dama kawai malik fitu shawwal malik ya ce bi san ba ɗaya daga cikin salaf da ya san da shi to wannan kaga ga hadisai sun inganta malik ya ce ba ɗaya daga cikin salaf da ya san da shi sannan ga sai imam shafi sun yi aiki da shi ga malamai sun yi aiki da shi ba za a saurare shi ba an gane wannan to wani alim a wani amal al-madina yake aiki da shi shine abal al madina wanda ya zo mutawatir sahabbai da yawa tabi'ai da yawa tabi tabi suka yi aiki to wannan kuma irin wannan amal din ba a tunanin zai saba ma hadisi ba zai yi ba irin wannan amal kamar misali yanayin kiran sallah yanayin kiran sallah wanda aka ruwaito tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau amal al madina ne sahabban madina eh? ko kuma yanayin yadda suke ainihin tada iqama ko ko yanayin sa'i mudin da ake amfani da shi za mu yi aiki da mudin mutanen madina tunda tun zamanin manzo Allah aka yi amfani da shi daga malamai sun yi tafsilat akwai amal ahal madina da ake amsan shi amma amal ahal madina baya karo da hadisi ingantacci na'am fa qala abu yusuf sai abu yusuf ya ce laura a sahibi ma ra'aitu da raja'a kama raja'a da a ce malami na wai sahibu abu hanifa yace da malami na ya ga abin da na gani wato yana nufin da Abu Halifa zai ga hujjar da Malik ya kawo yace da ya janye kamar yadda ni na janye ni yanzu na gamsu babu zakan alayyahu da korayen ganye babu zakan gome a zanen maganar sa'i maganar sa'i wannan sa'in dai wanda ake amfani da shi a madina shi ne sa'i na gamsu na janye daga ra'ayina kaga bai ji kunya ba nan take ce da aboki da malami na ya gani ashe wasu abubuwa za ka cewa malami ya yi ijtihadi ne bai gani ba ne amma da ya samu hujja da ya fi shi kenan zai janye na'am ala al-hafiz ibn kathir rahimahullah eh, sai in yace kun min yake wannan wani irin adalci ne daga gare shi a gane wani irin adalci ne ya yarda ya janye daga ra'ayinsa saboda ya dace da sunna eh nan qultu haka da kana da abu salaf rahimahullah to haka nan ya kasance ɗabi'u na salaf Allah ya musu rahama zahara in ƙadu lahu idan gaskiya ya bayyana gare shi sai ya mika wuya zuwa gaskiya sai su miƙa wuya zuwa gaskiya wa in kana ala lisani aduwihim ko da yana kan harshen makiyinsu ne ko yana kan harshen wanda ya saba musu wa ma zalika illa lima hum alayhi min husnil ba komai kawo wannan ba sai saboda abin da suke kai na kyakkyawan manufa da adalci gaga mutum yana yin haka to mai kyakkyawan manufa da mai adalci amma mutumin da ya tsaya ce sai malik kawai sai abu hanifa sai kaza bai da kyakkyawan manufa ba mai adalci ba ne bai kamata ma a dinga sauraron magana shi mutumin banza ne kawai ni ina roƙon Allah ya sanya ni daga wa'anda suke amsan gaskiya kudacin sa ko da ya saba ma ra'ayin malamin mu mu kaɗe shi wannan ne gaskiya na'am an gane ba ba ka sha jirgi wannan tanya ana janyewa ta hanyar wallafe-wallafe ana janyewa ta hanyar bayyanarwa kuma yanzu malamai yanzu ana rubutu ne su sa rubutu ne sai sai mu iya fito ce da ina da ra'ayi kaza yanzu na janye na hmm? bismillahir rahmanir rahim na kult sai na ce wa min shi'ari haula ibadul marahi daga cikin daga cikin taken wayannan a cikin wasu sashen matakai la haqiqata fil wujud babu wani haqiqa a duniya wa kullu amrun mubah kowane al'amari halal ne wato babu wani abu tabbas a duniya ba za ka iya ganin wani abu ka gan shi haram a yanzu gobe ya zama halal kamar yanzu zina haram nan da kila haram nan gaba kuma ka a zina ya halatta shan giya haram ne nan gaba zai iya halatta babu abu tabbas me na iya juyawa fahim duna wayan yanqusun su suna karawa kuma suna ragewa fi mabadi a cikin manufofin zuwa yan ismailiya ga diriya ma suna karawa suna ragewa cikin manufofin yadda suka ga dama wata mayyaza ta ne ta'ifa bi tirakil qatl wa'annan kungiya sun bambanta da sauran kungiyoyi da tsananta kisa an su a gidan su suna yawaita kisa da kuma ikiyalin mutane kisan gilla hmm. sai kawai ga mutum wani wani mutum ya rasu wa ya kashe shi ba a sani ba in dai akwai su a gari to kai da ka saba musu ba wuya sun kashe ka sun kware sosai wajen iya kisa kuma saboda suna da sirri in suka kashe mutum baka san wanda ya kisan ba sai su taɓarna kuma za su iya fitowa cikin rediyo su ce to wannan irin wannan abin da ke faruwa sir da shi da zai yi mutumin da ya yi imani da Allah da rasa da shi irin kashe mutane yana zubar da jinin su haka nan ba dalili ba sai ga malamin zuwa bakira shi zai fara fitowa kafafen yatsa labarai ya yi duk da abin kuma shi yasa aka yi an gane ko nam li ahdafi siyasiya wato suna yawan kashe mutane da kisan jilla saboda manufofi na siyasa da manufofi na addini wato muta'assiba hmm. wato masu abin ta'assubanci abin da ake ta'assubanci da shi وذلك من طريق تدريب الأطفال على الأنبياء wannan ta hanyar su yi tirenin da ƙananan yara suna tirenin ƙananan yara wanda ba su balaga ba akan makauniyar biyayya sai a koya ma ƙananan yaran da zama suna makauniyar biyayya ga ainihin malaman su wal imani bi kulli ma yuqa ilayhim da yin imani da duk abin da ake jefawa zuwa gare su wa inda ma yashtaddu da'at sa'iduhum yudarribunahum ala al-asliha a lokacin da damtsan yaran damtsan su yi karfi sai su yi training din yaran akan makamai sanannu yanzu kun ji kasar yaman abinda yan hutu suke yi kenan suna training ƙananan yara na shekara tara goma sha ɗaya suna mai training din yadda zai zama to mai makauniyar biyayya gare su sa'annan kuma suna mai training akan yadda zai rike makami da ya kai wani mataki zai ba shi makami suna training din mata ma akan haka mu na'am siyan siyamal sanaji musamman irin su gariyo an gane ko suna koya musu yadda za su sarrafa shi wa yu'allimunahum al-ikhtifa sirriya kuma suna koya musu koyewa na sirri na'am suna koya musu koya zaka masu wannan akida su kware wajen sirri na'am wa an yaqtula al-fadda'i nafsuhu qabla an yabuha bi kalimatin wahida min asrari wato shi ainihin wa shi wannan wato shi daga cikin mabiyansu wato sai ga mutum ya kashe kansa kafin ya furta kalma guda ɗaya daga cikin sirrin in ya fahimci an takure shi an ce ya faɗi sirri sai kashe shi. a nan wannan sun gwamace su mutu da su faɗi sirri nasu da kansu zalika bi zalika eh? uiddu da aka aka tanaje su ka aka tanaje su allati afza'u biha al'alam al wannan bangare na yan fada'iyin masu banzan masu wanda suke bada ransu arha wa'inda suka firgitar da duniyar musulmi da ita a cikin wannan lokaci da iyalatin da kisan gilla mai faɗi na'am shamilar kibarar shakhsiyat munawi'a wanda ya kunshi manya-manyan mutane masu gaba ga Ismailiyya manyan mutane masu fito na fito masu musu rabbi sai a kai su lahira min kamar sarakuna masu gaba da su da ainihin wato komandoji na sojoji da manyan malamai da masu da'awa duk irin wannan kashe da ake wani hashashi a ila ilal'an yan hashashi suna da mabiya har yau fi iran a iran wa suriya wa lubnan da yaman wa najiran wa hind da fi awsadin ittihad soviet da kuma tsakiyar ainihin soviet union wanda suka gabata suna da mabiya sosai su wa'annan ayan hashashiyin amma yanzu kana jin shiru ne saboda ba su da ƙarfi yanzu ba su da daula a hannun su eh na'am na'am bismillahir rahmanir rahim babu tabassu babu burmushi حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال جرير يقول ناجي جرير ينا شيوا ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani ba sun san da na musulunta manzo Allah bai gani ba face yayi murmushi a fuska fuskata inna tafassum fi wajhi sai wato ma'ana face ya mun murmushi a fuska fuskata wato ma'ana zai yi murmushi ina kallon shi yana murmushi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min hadha al-bab rajulun min khayr al اليمن wato wani mutum zai shiga ta wannan kofa daga fiyayyen mutanen Yaman ko daga fiyayyen mutane masu albarka a fuskan shi akwai wani alama na ainihin akwai wani siffa na mala'ika a fuskan shi akwai siffa na mala'ika fada kala sai ga jariri ya ya shiga an gane wannan jariri na shigowa sai aka ce to wannan shine ah, ah, mutumin da yake da siffa na mala'iku حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبا نذر أن أبا نذر حدثه عن سليمان بن يسار زوج النبي صلى الله عليه وسلم daga Aisha matar manzon صلى الله عليه وسلم tace ma ban taba ganin manzo Allah yayi dariya irin kyal kyal kyal nan ba dariya dariya ko kaɗan. hatta Aminu minhu har in ga makogoran shi in ga wannan beli beli na makogoro ba taɓa ganin annabi ya irin dariya ya ya waje baki irin wannan ba inna ma kana yatabassam kawai annabi ya kasance yana yana murmushi ne kawai sallallahu alaihi wasallam qalat wa kana idza ra'a gaiman aw rihan ya kasance manzon Allah in ya ga ainihin girgije ko ya ga iska urifa fi waji ana ganewa a fuskansa ana ganewa sai a ga fuskan annabi ya canza sallallahu alaihi wasallam nan fa qalat ya rasulullah ya rasulullah inna nas idza ra'aw gaim farihu mutane fa in sun ga girgije farin ciki ya rasulullah da zarar mutane musamman manoma suna ganin girgije za su yi farin ciki alhamdulillah za a fara noma na marja an yi turanci saboda fatan ya zama to a cikin shi akwai ruwan sama wa araka idza ra'aytahu qul qad wa karaha amma kuma ni ina ganin ina ganin ka in kaga girgije sai a ga alaman kyama a fuskar ka me ya kawo haka faqala ya aisha Yake yake aisha na'am ma yu'minu bi eh ma yu'minu bi menene zai amintar da ni an ya kuni azab ya zama a cikin shi babu azaba me zai sanya in amince babu azaba a cikinsa to gaskiya ne abin da yasa da zaran naga iska sai in firgita an naga alamar girgije sai in firgita tunani na kila azaba Allah zai saukar yace an azabtar da wasu mutane ba da iska wa qadara qaumul azab wa amma adu fa uhliku bi rijin salsalin atiya a gane sarsarin atiya an halakar da su birin wani iska mai ƙara mai wuce gona da iri aka halakar da su wa a qaumul qauma minhu hakika wasu mutane sun ga azaba daga gare shi daga girgije فقالوا هذا عارض ممطرنا ولما ولما a عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا haka wani mutane sun ga girgije ya fuskanto ainihin kwarantar zarafukan sai suna farin ciki cewa wannan girgije zai yi mana ruwan sama sai ya ce huwa bi wannan abin da kuke gaggawan nema ne na azaba azaba shine Allah ya kawo ta girgiji Rihun fiha azabun alim yutammiru kulli shay'in bi amri rabbiha eh نعم باب الدهي باب الدارية حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو الرجاء An بلد أم مكهول نعم أم واصلة an karbo daga wasu labin al'asa an abi huraira radiyallahu daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka karanta dariya inna kasratu tumitul qalb domin yawan dariya kyal kyal kyal kyal yana kashe zuciya an gane ku حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد عبد الحميد بن جعفر عن ابراهيم بن عبد الله عن ابي هريره عن النبي la tuksiru zai Kar ku yawaita dariya fa inna kasarata zai domin lalle yawan dariya yana kashe zuciya hadisun sahihun rawahu ibn majah wa sahahu al-albani fi sahiha نعم حدثنا موسى قال حدثنا ربيع بن مسلم نعم حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على راحه من اصحابه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ga wasu jama'a daga cikin sahabbansa yadhakuna wa yatahaddathun sahabban suna ta dariya suna kike dariya suna fira nan fa qala wallazi nafsi bi yadi yace na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa ta'lamuna ma'alam da kun san abin da na sani da da hittum qalila da kun yi dariya kadan wannan dariya da kuke lafa kun yi shi ba da kun yi dariya kadan albakaitu kaseera kuma da kun yi kuka da yawa man sarafa wa abkal qawm sannan sai annabi ya juya ya sa mutanen kuka abkal qawm ya sa mutanen kuka su masu kama hawaye wa awallahu azza wa jalla ilayhi sai Allah ta'ala yayi wahayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad nam lima tuqulu ibadi eh me ya sanya zaka ɗebe wa bayina a ajin a dina zaka ɗebe su daga rahman Allah zaka sa su ɗebe tsammani dan magana da kafar faɗa ya sa yanzu sun ɗebe tsammani daga aljanna me yasa kai haka faraja annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala abshiru wa saddidu wa qala manzo Allah ya koma sai ce musu ku yi albishir sannan kuma ku tsaya ku ku miƙe kan hanya ku kusanci aikin alkhairi hmm. nan ba na ce muku gaba ɗaya ba za ku shiga aljanna ba ne. abin da nake nufi da kun san abin da na sani da ba za ku yi dariya yadda ku kai ba an gane sai annabi ya kwanta musu da hankali na bisura bisura na wani yana dariya har sai ya faɗi ma ya yi ta dariya har sai ya faɗi na'am alfasul ta fiye ashara na'am fasali na goma sha tara tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam uhu sallallahu alaihi wasallam tawadu'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma uhu sallallahu alaihi wasallam ala ulu mansubihi wa rihati amma tawadu'u manzon Allah duk da ainihin ɗaukakan matsayinsa da kuma ainihin ɗaukakan martabarsa kana ashaddan nasu tawadu'a wato duk da kasancewa annabi mafi ɗaukakan mutane ne wato ya kasance mafi tsananin mutane kankan da kai da tawazu'u wa qallahum kibra kuma mafi karancin su wajen girman kai na wa hasbuka annahu khayyira baina an ya yakuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abda ka san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. wato lallai shi annabi wato an ba shi zaɓi. tsakanin ya kasance annabi sarki au nabiyan abdan ko ya zama annabi bawa an ce annabi sarki irin su annabi dawud irin su annabi suleiman an gano wani ko kaga annabawa ne kuma sarakuna ne sosai eh? faktara an yi kuna nabiyan abdan sai ya zaɓi ya zama annabi kuma bawa faƙala lahu israfil sai Israfil ya ce mai a yayin wannan fa inna Allah qad ataka wa da'ata lahu wato lalle Allah ya baka saboda tawazu'un da kai saboda kankan da kan da kai ya Rasulullah annaka sayyidu walid adam yawmal qiyamah to lalle Allah kai da shugaban yayan Adam gobe kiyama Allah ya baka wannan matsayin wa awwalu man tanshaqqu al-ard an kuma kai ne farkon wanda kasa ke tsagewa daga gare shi wa Allah kasa za ta tsage kai ne farkon wanda zai fara fitowa daga kasa hmm. kuma kai ne farkon mai ceto gobe iyama. a dasa na abu wali bina a watan alfakɛ. da kira ajiyar layi. kuma man gani ne bai ƙurɓu ba. a gidan sa can andalus kurɗa wani gari ne a spain. sanata saba'in wa samusumi'a. shekara ta ɗari biyar da bakwai. ala na sa amfani alhafi. a dasa abdul buɗumin. a dasa na ibun حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعى نعم عن أبي عن أبي الأنبر عن أبي أبس الدبس عن أبي الأبس عن أبي مرزوق عن أبي أتبس عن أبي غالب عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوضئا من الله صلى الله عليه وسلم يا فتو غريمو yana jingina akan sanda fa da mu sai muka ce masa fa qala la taqum kama taqum sai muka ce ya rasulullahi me yasa ka ka jinka fa da mu sai muka miƙe masa muna ganin annabi kawai sai muka yi sauri muka miƙe saboda girmamawa fa qala la taqumu kama taqumu al-aajil yace kada ku miƙe yanda ajamawa suke miƙewa yu'azzimu ba'duhum ba'da tashin suna girma tashi hmm. da zarar an ga mutum sai ai sauri a miƙe ce to kada ku miƙe yanda yanda ainihin ajamawa suke miƙewa sashen suna girma tashi ba daidai ba ne ya faɗi irin wannan magana wani wata rana yana sallah annabi yana sallah a zaunin sahabbai kuma ka miki annabi ya min faɗa yace ɗazun kun san aikata irin abin da ajamawa suke aikatawa suna miƙewa zuwa ga sarakunan an gane ku saboda haka wannan baya halarta kada a tarbiyyantar da ɗalibai a islamiyya idan malami ya zo sai an miƙe an yi ta mai watsa malami zai miƙe sai an waƙe shi can sukuna sannan sai ce musu ijilisu barakallahu fikum in ba su yi bayan musu dukan iya ya ce ba su da ladabi iyayensu ba sa koya musu tarbiyya an gano wannan kuma irin wannan ana faɗa tsakanin masu addini da 'yan boko kuma duk inda ɗan boko ya in ba dai ya kusanci addini ba yana da matsala wato za ga harkan addini sai ya dinga nuna kaman ba a waye ba ne akwai yanayin yadda abin yake amma ku malamai kun cika zafi akan al'amari kun cika kaza kun cika kaza amma inda zaka yi mu'amala da boko wanda yana dan san addini amma bai karatu to sai ka ga wasu irin abubuwa yanzu bai baiwa Allah ce ba tana ma zuwa islamiyya ba a ajinta an raba bangaren maza daban bangaren mata daban yan ƙanana ne irin shekara tara shekara goma sai ta haɗe su da ta haɗe su ga tare hijabi da fitsari ya kika haka take malam for competition sake idan ana yaran in ana ware su maza daban mata daban akwai matsala ne yaran ba matan zaka hada namiji da mace dan nan ne ake competition da abubuwa na tafiya mu mun karanci education i know what i am saying <laughs> wallahi kuwa gashin ta ajiye ta a fili ta cewa namiji da mace a ringa dan nisan da su boko ne suke zuwa ta kuma a lokacin da ka hana za su ringa zagi ko ɗan ɗaya addini mun karanta shi ma da in dai mutum ya yi boko kuma ya zama to ba waya ba addini muhimmanci ba da zaka akwai matsaloli tare da shi sosai an gane wannan sai dai ka kyale shi kawai akwai abubuwan da ke zuciyar shi wanda ba zai gaya maka ba kila ma ya rinda wani wallahi kuwa wallahi wani ya rinda kawai yana jin tsoro ya fito da zubar ka a ce ya bar addini akwai abin da bai yarda da shi ba a gane shi yasa in za a yi bokon lalle a yi bokon kuma a haɗa shi da addini eh kana harkan karatun ka na boko kuma lalle ka kusanci addini kana jin abin da addini ke faɗa kana aunawa in ba ka ba haɗari gare ka eh wa qala inna ma ana abdun akulu kama ya'kulu al-abd yace kawai ni bawa ne ina ci kamar yanda bawa ke ci wa ajlisu kama yajlisu al-abd kuma ina zama kamar yanda bawa ke zama Na qala al-albani ضعيف ودوba cikin silsila da'ifa na'am wa kana amma da dama da suka kama da wannan kai da wannan magana na'am wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabu al-himara akwai hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu da yake cewa wanda yazo mutabaqun alaihi a ruwayat Tirmidhi afwan kuma sahih ma kana shakhsun ahabba ilayhim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu bima ya'lamuna min karahiyati lidhalik babu wani mutum wanda ya fi soyuwa ga sahabbai kamar manzo sallallahu alaihi sun kasance in sun gashi ba sa miƙewa gare shi saboda sun san annabi yana kyaman haka baya so Na. na'am wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu'unsa yana hawa jaki kuma a ce yanzu a ce yanzu mai kuɗi wani babban mai kuɗi yana hawa irin keken nan da ake hawa irin keken nan wani tsofi ke hawa ya suna ne yau irin rali din nan to a ce shi jaki shi da kamar wannan rali din to manzo Allah yana hawa jaki saboda tawazu wa yurdifu kalfahu sannan yana ma goya wani a bayansa Na'am, wa ya'udul masaki sannan yana zuwa ya gaida miskinai wa yujalisul fuqara yana zama tare da talakawa na'am wa yajibu da'watul wa yajibu wa yajibu da'watul kuma yana amsa gayyatan bawa na'am wa yajlisu baina ashabihi mukallatan bihim yana zama tsakanin sahabbansa ya ya chafu da su ka kasa gane waye manzo Allah waye sahabban haisu mantaha bihi majlis kai duk inda majalisi ya kai shi zai zauna duk inda majalis ya kai zauna ba zai ce ai zai kori mutane ya zauna a wani waje ba misali وفي حديث عمر رضي الله عنه في حديث عمر الله يقرا مجد لا تدروني كما درست nasara بن Maryam. kada ku wuce gona da iri wajen yabona ku zaki yadda kristoci suka wuce gona da iri wajen yabon isa dan maryam suka ce mai allah suka ce mai dan allah ka ku yi haka gare ni ana abdu kawai ni bawa ne ku kulu abdullahi wa rasuli ku ce bawa ku ce ni bawan allah ne ko manzo allah ne gani wato bawan Allah ne tabbas amma bawan Allah khasatul khasa eh wa ana anas radiyallahu an anna mar'atan kana fi aqliha shay lalle wata mata ta kasance akwai wani abu cikin hankali ta ta an taba hankali yaka. na'am ya atu fa qalat ta zo ta annabi ta ce inna li ilayka haj lalle ni ina da bukata ina son ganin ka ya rasulullah ala ijlisi ya ce ki zauna ya ce umu fulani fi ayi turkin madina shi shi a cikin duk a cikin hanyar madina duk daga gara ma hanyar madina ki zauna ni ma zan zauna zuwa gare ki hatta aka biya saki. har in biya miki bukatan ki qala sai yace sai ta zauna ita wannan mata mai tabin hankali fajalasan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zauna zuwa gare ta nam hatta faragat min hajati har sai da ta gama daga bukata ta gama gaya mai duk bukatunta masha Allah eh, gaba gaba ko a kamul jana'iz da malam bismillahir rahmanir rahim a babu ma yajibu na al'amur eh, muna cikin babu ma yajibu ala shafi na hudu al'amuru tsali uku al'amuru tsali mimma ya jibo alal aqarib daga abin da yake ba ga makusanta dangi ne in mutum ya rasu sai istirja'i huwa an kula inna lillahi wa inna ilaihi ne mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana yin zuwa. kamar yadda ya zo cikin ayan da ya gabata Allah zina idza asabaru musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nam wa yazidu alayhi qawlu kuma wa yazidu alayhi qawluhu kuma ya ƙara mishi faɗin sa Allahumma ajirni fi musibati wato ya ƙara in yace inna lillahi sai kuma yace Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada cikin musibata wa akhlif li wa ka musanya min abin da yafi alkhairi fiye da wannan abin da na rasa din nan ka musanya min abin da yafi shi alkhairi me hujja saboda hadisin ummu salma radiyallahu anha ta ce Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musulmi wanda musiba ke samun sa. Ya yaqulu ma amarahu Allah. Sai ya faɗa abin da Allah ya umurce shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk mai ƙara da ya Allah ka bani lada ga musiba ta ka musanya min abin da ya fi alkhairi fiye da ta. Face Allah ya musanya mai abin da ya fi alkhairi fiye da wannan. sai take cewa ita ummu salma nan falamma mata abu salma a lokacin da mijina abu salma ya rasu nan kuntu sai na ce ai almuslimin ayyul muslimina khairun min abi salma an ce wai in ka faɗa Allah zai musanya ma da abin da ya fi shi alkhairi hmm. a cikin musulmi wane ne ya fi alkhairi ga mijina ni gaskiya mijina ina jin daɗin sosai hmm. yana mun adalci muna zama lafiya yana bani haƙƙina to gaskiya ni ina ganin zan samu irin shi kuwa wani musulmi ya fi alkhairi kamar Abu Salma Abu Salma wanda shine farkon gida wanda annabi ya yi farkon gidan da suka yi hijira zuwa ga annabi summa inni kuntu sannan sai na faɗi wannan zikirin da annabi ya ce a faɗa din a akhlafa Allahu bi rasulullahi sai Allah ya musanya mun da manzo sallallahu alaihi wasallam sai yanzu yaya a auna gani da manzo Allah da Abu Salma zai aunu <laughs> Na alat sai ta ce arsala ilayya rasulullahi sallallahu bin abi balta wato ya aika zuwa ga annabi ya khubuni hatib bin abi balta ya aika ma annabi yana neman aure na na'am fa sai nace inna li bintan wa biyu wato annabi ya arsala ila rasulullahi arsala ila rasulillah aw ilayya arsala ilayya rasulullah arsala ilayya rasulullah hadib bin abi balta annabi ya aika mun da hadiba bana abi balta ya aiko mun da hadib bin abi balta a cewa shi annabi yana neman aure na ina yarda sai na ce mai inna li bintan ni fa ina da diya yanzu babba wa ana gayu kuma ni mai kishi ne ina da kishi amma ibnatuha wa nadullah an an yi gina anha eh, an yi guni ha anha ce amma amma diyarta muna roƙon Allah ya wadatar da diyar daga gare ta in za diyar ta samu hanyar za ka wadatu daga ta. wa'adahu Allah an yuzhiba bihiya kuma ina zan roƙi Allah ya tafiyar da kishi a gare ki a gane zai roƙon masa Allah wannan kishin da take da shi ya ragu dan in kishi ya tafi gaba ɗaya to Allah na ce kenan in mutum ya auri mace kwata kwata ba ta kishi to ba zai ma ji daɗin zama da ita ba akhrajahu muslim wal bayhaqi wa ahmad na'am muwadda ko بسرعة البني هنا يمكن زي شنو بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء باب ما جاء في بيع العرية باب abin da yazo game da cinikin ariya menene ariya ariya kamar yadda muke bayani komai kullum misali wato kamar halin da muke ciki yanzu a Najeriya yadda masu kiwon dabbobi a daji sai a zo a yi kidnapping din a wato a kwace ma dabbobi sai a barka baka da komai to idan kwace mutum dabbobi an bashi bashi da komai ba shi da abin da zai dauki iyalansa a lokacin nan kai kuma kana noman dabino kana da itatuwan dabino sun fi ɗari to sai ka tausaya ma wannan bawan Allah sai ce bari taimake shi da ce wane na ga halin da ka shiga ciki to insha Allah zan baka aran iskar dabino guda goma ka ringa tsinkan 'ya'yan dabinin kana ci kafin Allah ya hore maka amma iskar dabinin na wani 'ya'yan ne na baka kyauta shine a shine a raya iskar dabino nawa ne na baka aran iskar amma 'ya'yan na baka kyautan su ne na? Iyi e, shi ne. To saboda haka wannan bawan Allah kuma shi bai da wani hanyar samun kuɗi. to me kake tunanin an gaya mai ya riga zuwa gona yana nan sun kaya kun zai riga zuwa ila ila uku zai riga zuwa rana to saboda haka kullun ka zo gona zai ka ji ƙara a gona da ka duba zai ga shi ne ya zo tsinka abu kai mai iyalansa yanzu ya za a yi kai ko baka san a riga shigan ma gona da yawa haka to sai ka kira shi ka ce bawan Allah wannan wannan abin da na baka ina so a kira wanda ya kware wajen kirdado quantity yau. a kira wanda ya kware kan kirkirdazo ya zo ya kirta ya kirdadon gonan in ya kirdadon gonan ya ga cewa gonan zai kai buhu wannan iya abin da na baka din nan in ya bushe ba sai in ya bushe wannan dabino da ke sama dan ne in ya bushe zai kai buhu nawa to wannan dabino da ke sama in ya bushe zai kai buhu biyar zai kai buhu biyar eh to ka daina shiga gonan yanzu ina da busasshe buhu biyar gashi sai ka sai ban ma danyen a sama kai kuma sai ka bashi busasshe buhu biyar din tunda an kira ƙwararre wajen ke zarra shi buhu biyar sai ka bashi ya je can gida da shi ba sai ya ƙara zuwa gonan ka ba kaga a ƙa'ida na shari'a wannan ya saba ma shari'a inda ba nan an yi rangwame a kan shi ba da ya saba ma kan a shari'a akwai abin da kira muzabana a gane cinikin ɗanye da busasshe a yi canji abu ɗanye da busasshe ba a yi shari'a ta hana amma tun da dai wannan ya zama lalura kuma kai ka kai da ka taimake shi kai da kuma ka ce a canjin kuma shari'a ta sanya iyaka kada ya wuce auziki biyar idan ya wuce auziki biyar ya tashi daga araya ya koma muzabana ya koma asalin na haram din shi ne ɗanye da busasshe haram ne amma a nan wajen an yi rangwame kada ya wuce auziki biyar an gane shi kuma auziki guda ɗaya sa'i nawa sa'i sa'in sittin sittin sau biyar sa'i ɗari uku in dai daidai wannan ne an yi rangwame amma yana wuce haka shi kenan haram an gane wannan ko yawwa حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اركس لصاحب العريه لله منزو صلى الله عليه وسلم yayi rangwame ga ariya an yabi a bi kharsa wato wato ya siyar da ita da kirdadanta shi wannan mai gonar. sahibul araya zai ce wato kuma shi wanda aka ba wanda aka ba wannan gadinan guda goma shi ne sahibul araya zai iya siyar da ita a yi kirdadanta a bashi busasshen dabino na'am na muhaddasani an maliki al eh. dawud bin hussein an abi yan maula bin abi ahmad an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaka fi bai'il araya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame game da shirkin araya na'am bi khamsi wato da kirdadanta Ima duna kamsati ausik abinda bai kai abinda bai kai ausiki biyar ba nam au bi kamsati ausik ko kuma a wata ruwaya abinda yake ya kai ausiki biyar kawai shikenan kai wani. Dawud yana shakka abinda bai kai bane ko ausiki biyar dai ana kamsati ausikin au duna kamsati ausik eh ala malikun malik yace wa inna ma tu ba'ul araya bi kharsiha min wato kawai ana siyar da araya ne da kirdadanta na busasshen dabino danyen dabino a sama a yi kirdadan shi da a bada busasshen dabino wato ana yin kirdado ne na wannan eh, wato ana yin kirdadan shi ana estimated nishi shi kan dabino in akan icen yana kan icen dabino za to kai kwararre kana ganin wannan dabinon da ke sama zai kai buhu nawa na'am na'am wa inna ma urkisa fihi li annahu unzila bi manzilati tawliya kawai an yi rangwame a kan shi ne saboda an saukar da shi matsayin tauliya me tauliya ni a tauliya idan misali yanzu na zo muka yi shirki na wani abu na buhun shinkafa da wani idan muka yi shirkin buhun shinkafa da wani kafin in biya sai wani ya ce sai na ga wani yana bukatar buhun shinkafa da ne zanen bai samu ba suna da wani walima kuma lalle lalle ana so a siyo kafin kaza daga lalle yana bukata to kan ce to ni na riga na yi ciniki kuma an siyar mun ban kudin kawai ka tsaya matsayina shine tauliya ban kudin ka tsaya matsayina to haka misali yanzu ai kamar haka aka yi a nan wajen shi yanzu na riga na ba shi wancan kishin dalilin ya ba ni busasshe ya tsaya matsayin sai ni tsaya matsayin shi in ya ba ni busasshe ni kuma sai in koma ni ne nake da danyen na tsaya matsayin shi shine tauliya a nan wajen sannan kuma sai iƙala iƙala kana iya siyan ba mutum abu sannan kuma in kai nadama ka zo ka mayar mai baka kayanka in na siya abu a wajen ka sai na koma gida ka ce nawa ka siya kace na siye shi ɗari biyar aka ce kai an ka ɗari biyu da hamsin da shi nan a gidan gidan uwale <laughs> ɗari biyu da hamsin kawo an siyo ma kamar wanda ya je siyo wace ɗari biyar aka ce gashi shi nan arha ana ana auna koma gidan al'umma kuma to sai shi da kawai sai yi da dama sai ya mu wanda Allah bawan Allah na shiga cikin wani hali da dan Allah ka bani kuɗi na an baka waken ka sai zai bada kuɗin a bashi waken an yi an yi iqala an gane to shi ne ce wannan kamar matsayin tauriya ne da iqala da kuma tarayya a ga tarayya duk ya halatta ni da kai mai tarayya wajen siyan wani abu walau kana bi manzilati ghairihi min al-bay' da ya kasance yana matsayin waninsa ne daga cikin kasuwanci ma ashraka ahadun ahada fi ta'ami da wani mutum bai yi tarayya da wani a cikin abincinsa ba ga wannan ya halatta shari'a ta yi rangwame a yi tarayya da wani mutum ba zai yi tarayya da wani ba sai ya karɓi abin wala aqala min kuma da wani mutum ba zai yi iqala ba gare shi da wani mutum ba zai jibinta wani mutum ya wakilta shi ba har sai ya karɓi abin to ya halatta a irin wannan a irin wannan cirikin na iƙala da sauransu kafin mutum ya karɓa zai iya yin iƙala? kafin karɓa wato na riga na siyan ma da abu yana wajen ka ban zo na karɓa ba zan iya zuwa ce da Allah wannan abun shikenan an zabi ba sai abin ya zo hannuna ba haka nan tauliya shi ma abin da na siyar ma abin da ka siya wajen wani kafin maka amsa za ka iya yin waya da Allah wani zai tsaya matsayina nan zai bada kuɗin ya halatta eh shi ake magana eh a nan da yake dabino suke magana saboda shi ne mafi yawan abinci amma za a iya yi da da zari za a iya yi wa alaikum salam ba sa Eh. ai wani ba da gaisuwa bane ko wannan galiban malaman hadda suka suka tayar da ɗalibai suna kawo da a miƙe wani lokaci ga ɗalibi ma yana ta yawon yana hada ya sama ya ƙasa ya sama ya ƙasa duk wannan ba matsala bane insha Allah Thank you. a kai ne gabi nan gonanka waje ba zai ba kai da kake da gonan kai za ka yi ba a yi ga wannan waje da ya ba eh na'am Assalamu alaikum. Ana sanar da yan uwa akwai muhadara da malam zai yi yau din nan insha Allah a masjidin Nurain can Kabala Kabalan Duki. Saboda haka ana gayyata yan uwa cikin muhadaran haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu da haƙƙin iyaye akan 'ya'ya, Wurin da za yi muhadara masjidin bin Nurain kofan gidan sarkin kasuwa Kabalan Doki. kuma za a yi tsakanin magrib zuwa isha ne saboda haka yan uwa ai kokari a halarci muhadara tana da mahimmanci kabalan doki kuma in ka ce kabalan doki kofan gidan sarkin kasuwa yau din nan kofan gidan sarkin kasuwa kabalan doki masjid zunnurai da tambaye masjid zunnurai za ka gane insha Allah to insha Allah Allah ya tsare shi to sai neman taimako kamar yadda aka saba ku taimaka fi sabilillah